yayin da ma ake harama gudanar zaben kananan hukumomi a jihar Adamawa yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar inda ko jam'iyyar ta kasa ta ma dakatar da shugabannin jam'iyyar a jihar batun da ko shugabannin da aka dakatar din ke cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa uwar jam'iyyar dai ta buƙaci shugabanni ne da su maza gefe domin ba da damar gudanar da sabon zaɓe to sai dai kuma a taron manema labarai shugaban jam'iyyar chief joel hamanjo da madaki ya ma zargi wasu kusoshin jam'iyyar ne da zama kan uwar game batun da ko suka ce ma ba za ta sabo bindiga a ruwa ni ne shugaban fatin nan ina so a bi gaskiya kuma ina son karɓo gaskiya daga national secretariat akwai limit da za ka ba shugaba in shugaba yana so ku yi illegal thing akwai limit da za ka bi shi don fati namu yanzu akwai mutanen da an biya su ma don su lalatar da wannan fati daga outside and inside mu kuma yanzu pdp nan ba za mu yarda a yanka mana shi shine yasa muna so mu bi shi a hankali ko da wani yana so ya yi da karfi muna bi a hankali muna so a bi doka how many times dukan ku kun sani an taba ba da suspension nan i never regretted that suspension ki suspension ce ko alama a yanzu kuma ba suspension ba kai in an so a yi kora wannan sato kasa katsin mana ko zuwa ne yayin da hukumar zaben jihar adama asiya ke magana ta rahotannin cewa gwamnatin jihar na neman ɗage zaben ƙananan hukumomin da ke tafe wanda tun farko ma hukumar zaben ta ce za a gudanar ne a watan gobe alhaji isa shatima da ke zama shugaban hukumar zaben jihar ya ce fa sun shirya tsab domin gudanar da zaben masu zabe su tafi su yi shiri kowa mun ga mun bada timetable akan kowane eh, yan siyasa su fara party nasu su fara nominations akwai ka'idan da muka bayar wanda za su kawo mana sunayen wanda za su sai a kowane party jami'a za ta kawo sunayen su to wannan kamni ni ban sani ba domin batun ko kya taka kwana mun ban sani ba ni na san zan yi zaɓe rana ba ta karya sai dai uwar ya ta yi karya in lokacin ya zo za ku sani ko za mu yi zaɓe ko ba za mu yi zaɓe muka muna kan shirin mu. ita ma dai a martanin ta jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adamawan ta gara ta rahotannin cewa tana kokarin da a sauya jadawalin zaben inda jam'iyyar ta bakin sakataren tsare-tsaren ta amal lawal ke cewa fa su fa shirye suke ma da su amince da duk yadda sakamakon zaben ya kaya. Ka duba ba ma ruwan ganin gwamnati, ai gwamna ya faɗa ai, mu mun faɗa mu a jam'iyyace mun faɗa da kowaye mun ga gwamna duk wanda ya ci zabe a kowace jam'iyya ba shi. Don haka mu kuma muna kokari za mu nemi mu fita mu fita mu nemi jama'a in Allah ya da muka ci zaɓe mu ma a bamu. so ba mu ce a wai dan muna tare da gwamnati ba wai ko mun ci ko mu ci a bamu a mun ce in mun ci a bamu in wata jam'iyya ta ci a bata don haka kowace jam'iyya tana dama ta shiga ta nemi kuriya kamar yadda mu za mu shiga mu nemi kuriya kuma da menene dai yanzu dai lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda zaben kananan hukumomin za ta kaya musamman a wannan lokaci da wasu jam'iyyu ma ke fama da rikicin cikin gida ibrahim aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya